sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Asabar tara ga watan Satumba na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Hafsat Bello dan mai soro. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kusa a ba mu kanun labarai hafsar Majalisar wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata muggan laifuka a cikin ƙasar. Majalisar Dokokin Ƙasar Iraki ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha biyu. Kiyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta duk da tsananin harajin da Amurka ta dora kan kayan China. To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji dalilin da ya sa jami'ar APC ta sa kuɗin da ta sa na sayar da takardar shiga takara wato fom. zaɓuɓɓuka da ake nan fa akwai malamin zaɓe akwai kuma zirga-zirga ko fom ɗin da muke sayarwa fa ba kyauta ake buga abu. a can jamhuriyar Nijar ko dubin wasu 'yan fashi da makami ne ta cika. a nan cikin santa bill mata ne ake amshe ma telefon ko ake ma amshe ma sako su. ha kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyin kuta da ibrahim kalmasi garba sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa sai dai duk waɗannan sai kun ji yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata muggan laifuka a cikin ƙasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka haɗu suka zama manyan laifuka yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya inda suka ce ba a tantance ta ba. Dokar ta ce gwamnati ta maida bakin hauren da suka yi manyan laifuka zuwa ƙasashensu. su. Wannan sabuwar dokar ta lissafa fiye da laifuka goma sha biyu da za su sa a mai da mutum. kasar shi ciki har da kisa da cin zarafi da fashi da makami da kuma amfani da muggan makamai dokar da aka fitar a majalisar da ke ci wato da ke cike da 'yan jam'iyyar republican a jiya juma'a 'yan jam'iyyar democrat 21 ne kurin suka goyi bayan wannan dokar yayin da hudu daga cikin 'yan jam'iyyar republican suka fi bayan su 'Yan jam'iyyar ta Democrat dai suka ce sun ki amincewa da wannan dokar ne domin ku an yi gaggawar gabatar da ita zauren majalisa ba tare da saurare ko kuma tantance ta ba. A wani bangaren kuma Majalisar Dokokin Ƙasar Iraki ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra, wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha biyu a lokacin da ake zanga-zanga kan rashin abubuwan more rayuwa da ayyukan yi da kuma cin hanci da rashawa. Kafar yada labaran Faransa ta AFP ta rawaito cewa zanga-zangar da aka yi a wannan satin ta samo asali ne daga kwantar da waɗansu mutane dubu talatin a asibiti sanadiyar shan gurɓataccen ruwa da suka yi ma'aikatar harkokin cikin gidan iraki ta saka dokar ta ɓaci a garin na basra a jiya juma'a ne kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga suka cika ofishin jakadancin iran da ke basra suka kuma cinna masa wuta suna faɗin ayi waje da iran mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iraki ahmed mahjub ya ce kaiwa ofisoshin jakadanci hari ba abu ne wanda za su yarda da shi ba kuma baya cikin abin da gwamnati za ta lamunta kiyasin cinikin kasashen china da amurka ya kai dalar amurka biliyan 31 a watan agusta duk da tsananin harajin da amurka ta dora akan kayan na china bayanin kudaden ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban amurka donald trump ya yi barazanar ƙara wani haraji na dala biliyan 267 akan kayan da ake shigowa da su daga china waɗanda zai su kasance kan baki ɗaya kayan da china ke shigarwa amurka harajin da zai zo nan gaba zai ɗora ne akan dala biliyan 50 ɗin da dama tana nan akan kayan china sannan kuma wasu biliyan 200 da za ta iya zuwa nan ba da jimawa ba a cewar trump Shugaban ya shaida wa manema labarai a lokacin da yake tafiya birnin Fargo da ke jihar North Dakota. cewa bayan wannan akwai wani harajin na dala biliyan 267 da zai iya zuwa ba tare da shawara ba idan naso. Wannan yunkurin zai sanya duka kayan da China ke shigarwa Amurka kan sabon haraji. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama wanda ba a cika jin ɗuriyarsa ba tun da ya bar mulki ya shiga rudanin zaɓe da aka yi a jiya Juma'a, inda ya ce ya kamata mutane su yi zaɓe domin 'yancin su ya ta'allaka kan yin hakan. Kaucewa yin zaɓe zai zama babban haɗari a gare mu gaba ɗaya a cewar shi. Tsohon shugaban na Amurka dai yana magana ne a sa ilin da yake wa ɗaliban jami'ar jihar Illinois da ke obana Champaign inda ya karbi lambar yabo ta ƙwazo da aƙida a aikin gwamnati. ya ce halin da siyasa amurka ke ciki yanzu ba wai ya fara da zamanin mulkin donald trump ba ne yana dai daya daga cikin alamomin ya ce yana dai ɗorawa ne akan matsalolin da 'yan siyasa suka fara haifarwa a shekarun baya. Obama ya buƙaci ɗaliban da su fita su yi zaɓe a watan Nuwamba, inda ya shaida musu cewa ɗaya daga cikin matasa biyar da suka isa zaɓe ne kawai ya yi zaɓe a zaben shugaban ƙasar shekarar 2016. Hadarin zafi mai suna Florence na ci gaba da bunƙasa a kan tekun Atlantika domin ko masu hasashen yanayi sun ce florence za ta zama guguwa zuwa ranar lahadi sannan kuma ta gawurta zuwa babbar guguwa a kwanaki masu zuwa abubuwan da florence ke haifarwa na shafar bangaren bamuda kuma ana kyautata zaton za ta iya isa sassan gabashin amurka cibiyar kula da yanayi ta sanar da cewa guguwar ka iya kawo barazana ga rayukan mutane inda eh, inda yawancin guguwar ke tafiya a kusan kilomita 100 duk sa'a guda. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari buɗe bude taskar rahotannin namu da rahoton da ke ci ga dalilin da jami'ar apc ta bayar na sa kudin sayan takardar tsayawa takara ta sa ga nasir adamu ya da karin bayani a cikin wannan rahoton jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta kare dalilin da ya sanya ta sayar da fom din takarar zaben fidda gwani da tsada tana mai cewa don ɗawainiyar gudanar da zaben ne da sauran hidimomi da suka shafi samar da fom din sakataren jam'iyyar mai malabu ne ya ce jam'iyyar don tsarin ta na sauya lamura ba ta zuba ido kan jami'an gwamnati ko gadara da gwamnatin tarayya wajen samun kuɗin gudanarwa kamar yadda ya ce ake yi a baya fom din takarar shugaban ƙasa jam'iyyar naira miliyan arba'in da biyar ne da in za a tuna wata ƙungiya ta sayawa shugaba buhari ga abin da mai malabu ne ke cewa zaɓuɓɓukan da ake ba akwai malamin zaɓe akwai kuma zirga-zirga ko fom ɗin da muke sayarwa ba ba kyauta ake buga kuma jam'iyyar apc ba jam'iyya ce da take samun tagomashi ta wajen almundahana na kuɗin gwamnati ba da irin wannan ɗin ne muke kasattawa mu gudanar da jam'iyyar idan mutane suna da shugaba mai wanda suke so su sayar a wani mataki in ma dan majalisar jiha ne ko wakilin tarayya ne ko na dattawa bai ɓaci ba idan mutane za su yi gangamin su saya masa kamar yadda aka saya shugaban Muhammadu Buhari ai duk mu abin da muke magana shine bai kamata mu fara abu mu kasa mu tsaya ba babu dalilin da za mu ba da fom kyauta ko kuma mu rage mu sayar mu je mu tsaya a tsakiya ba tare da mun idda abin da muke so mu idar ba wannan fom kar ya zama matsala ga mutane wannan sune dalilai da yasa bara mu iya mu ce mu raba fom din nan kyauta ko kuma mu sake shi ga lala a ba magoya bayan shugaba Buhari sun kada tunanin da ke cewa shugaban ba zai rasa kadara ko kuɗin sayan fam ɗin ba ko da zai hada da garken shanunsa na daura sunana alhaji yakubu muhammad jacob wannan magana gaskiya ne don Muhammadu Buhari ba barawo bane Muhammadu Buhari akan albashinsa ya dogara albashinsa ma ya rage saboda haka idan ka amma albashin nasa ke kana jin bai kai tara masa waɗannan kuɗin da zai sai famfin ba albashinsa ya kai ya tara masa amma albashinsa kuma bai kai ba domin Muhammadu Buhari idan albashinsa ya shiga akawun ɗinsa yakan raba wa mabukata ne domin ya gaya wa 'yan uwansa idan suna da bukata su yi haƙuri idan ya je gida daura abin da yake cikin albashinsa zai taimaka musu tsohon dan majalisar wakil wakilai sabo jama'are ya buƙaci gudanar da harkar jam'iyyar da biyan kuɗin takara a cikin gaskiya da amana allah da yana ganin mu duk da siyasar nan sawa kanmu muka yi yau wanda ya daidai ya sani wanda bai yi daidai ba ya sani kuma kar mutane su manta kafin mu mu mulki waɗansu sun yi idan mutum ya yi dan allah ya cire hakkin allah ya yi daidai zai gani in mutum bai yi daidai ba zai gani yau wanda yake yi da allah ba zai daina abin da yake ba wanda yake yi dan fadanci ko yake yi ba da allah ba in allah da in ka zira idanu za ka ga zai daina in za a tuna apc dai ta samu ficewar gwamnoni biyar daga PDP a dubu sha biyar ta yi karfi. Yanzu tana cewa ko shugaba Buhari shi kadai ya isa ya kai ta gagacin zarcewa. PDP mai adawa akalla ta fanshe gwamnoni uku daga APC gabanin zaben tara tana kuma ikirarin samun kari Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. batun takara sai can kuma batun fashi da makami a can jamhuriyar nijar ko dubin wasu 'yan fashi ne ya cika ga su lamun barma da karin bayani a cikin wannan rahoton gagarumin aikin sintirin da jami'an tsaro suka kaddamar a makonni biyun da suka gabata a birnin yamai ne ya ba da damar cafke mutane maza da mata kimanin 20 cikinsu har da mai gadin wata makarantar firamare da ake zargi da tare mutane akan hanya domin kwacen babura ko jakar hannu da wayoyin salula gamsuwa da wannan aiki na 'yan sanda ya sa ministan cikin gida bazum muhammad kai musu ziyara. A nan cikin Santville mata ne ake amshe ma telefon koko ake ma amshe ma sako koko mutane masu yawo amshe musu moto yawanta kewan moto da ake amsawa mutane ba su da eh, tsammanin ko yawa ne amma a cikin wata shida a nan garin ya mai kaɗai moto dubu guda da dari da goma sha shida wanda aka kwace ma mutane wanda aka sato amma mahi yawan kwacewa ne ake ba sata kaɗai ne ba ake kuma da karfin siya wa'annan mutane masu kwacen sak na mata masu kwacen telefon masu kwacen moto mun kama rezo guda kamar hudu yau suna hannun police siyar mutum fiye da ashirin ne da aka kama. Matsalar tsaro a birnin mai wani abu ne da sautari yakan haifar da asarar rayukan bayan Allah da suka kuskure turjewa 'yan fashi. Kisan gilla na farko shine eh, yawa kana eh, ranar 25 na watan shida da ya gabata wani sarmayi ne mai suna Salisu Musana ne aka kashe a kalle Est Eh, kisan gillan na biyu shi ya faru ranar goma sha shida a watan bakwai eh, a centurvert wanda ya shahi matashi eh, yaro ne wanda yana karatu a university kuma yana service civic a tribunal na talaje da sunan shi nuhu kuma da kisan da aka ma abbas hamidu ma'aikaci ne eh, mai aikin na'ura a television radio television tenere alhamdulillah yau eh, mun yi nasarar eh, tunda mutanen da suka kashe mutanen na uku duka suna hannu yau suna polisi judiciaire jama'a sun yaba wa jami'an tsaro saboda dagewarsu wajen kare mutane da dukiyoyinsu a wannan lokaci da yawaitar amfani da kayan maye a wurin matasa ke jefa su cikin miyagun ayyuka dalili kenan da wannan magidanci ke kiran hukumomi su hukunta dukkan waɗanda aka kama da laifin tayar da hankalin jama'a sai ga mutum ya yi abin da ba daidai ba sai daga sama sa a ce a waɗannan ya kamata a sake su ko ko bai kamata a yi musu kaza a yi musu kaza ba wannan bai kamata to ya kamata su ma jujoji su yi adalci menene adalci za su yi a yi musu hukunci wanda ya zamanto gobe ba za su koma wannan aikin ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ga masa adawa sai gwarzo sun shawa cikin dawa filin daga mamman sani karka fagen daga cikin filin daga da da shiya daɗi mazan fama sun sha To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 14 ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ƙarshen ansar tambayar masu sauraronmu da suka hada da Yakubu Abdullahi Damban da Aminu Umar da ke son sanin tasirin masarautar Bauchi a daular Usmaniya. ga wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da karshen ansar da ya samo daga wakilin tarihin Bauchi Alhaji rimi Garba wanda ya ci gaba da cewa. A bayan mutuwan Shehu Usman Dan Fodiyo Muhammadu Bello ya zama khalifa ya zama Amirul Muminina so sabanin ya yi tsanani saboda a lokacin da yawan mutane sun kwance tawaye. saboda haka shehu uh, muhammadu bello ya ta yakan wa'annan mutane har ya ga sun kai kukan sojan shehu aminu alkanami kasancewan sun yi amana da shi ga bello yana ta kashe su to a wannan lokaci an fara da mutanen yan doto da sauransu to bisa wannan dalili shehu wa sarkin musulmi muhammadu bello akan cewa zai zo yaƙe shi kafin nan ma ya tura wasiƙu wa sarakunan daular usmaniya kusan gaba ɗaya akan na zuwa domin ya yaƙe su ya kuma yaƙe sarkin musulmi muhammadu bello to a wannan lokaci shi muhammadu bello bayan ya zauna sun yi istihara akan abubuwansu ya gano cewa wanda kawai da iya tsara wannan yaƙi shine malam yakubu kuma kafin wannan lokaci akwai lokacin da malam yakubu na katu a gurin shi usman dan fodiyo mahaifin malam yakubu ya rasu ya ce masa idan ka zo ka ɗauki kwali da baka a cikin kayan gadon sauran ka bar ma yan uwanka zai maka amfani da ya ɗauko kwali da baka ya kawo masa dinnan sai masa addu'a ya kuma bashi addu'a na zabgai da ƙari dangi shi wannan zabgai ɗin kifiya ne guda bakwai kada dangi ma kifiya ne guda bakwai wanda idan aka harbi mutum da shi naman jikinsa zai zagi ya dawo kwarangwal ya dawo skeleton kenan idan ka ji wanda ya ji wucewan kifiyan zai mutu wanda ya ga wanda ya mutu zai mutu wanda ya ji motsin kifiyan zai mutu to wannan shine babban makami wanda masu tarboci suke da shi kuma har yanzu tana nan sannan akwai kare dangi wanda shi kuma idan aka harbi abokin gaba duk danginsa wanda ya zo wajen zai mutu to wa'annan makamai da su malam yakubu ya yaƙe-yaƙe ya fara kuma wannan yaƙi da makamin akan akan borno to a lokacin da ya tura yakubu ya je ya tsara wannan yaƙi mali yakubu na yaƙan das a wuraren 1826 sannan mali yakubu ya tattara ya tashi ya bar das ya taho bauchi a wannan lokaci ya tafi da dawaki 124 wanda shi kuma shehu aminu alkanami yana da dawaki kowane irin gashi an ce yana da kala dubu arba'in to idan ka duba gashin doki ina nufin dandahu mago aras kili akawal gunya duk dai irin wannan gashin dawakin yana da kusan guda dubu arba'in sannan ga 'yan kafa ba su da iyaka suna da yawan gaske to a wannan lokaci malam yakubu ya tashi je ya samu shehu aminu alkanami har ya kori irin su kasashen da suke gabashin dala osmaniya irin su hadeja irin su katagun su yana gab da shiga kano su ma suna shirin guduwa su bar garin sai mali yakubu ya isa ya tsare shi a wani gari wanda ake a gantsa ta tsakanin dutse ga dawur a yanzu haka a nan lokaci ya tsare shehu aminu alkanami aka yi yaƙi mai tsananin gaske ya kuma kashe mutane da ya kashe mutane aka yi ta yaƙi a shaidu yaƙin da ake ma da madaki ake ma bauchi to da aka kashe madakin bauchi sai aka isar da sako shehu aminu an kashe yakubu akwai wani balarabe da ya san mali yakubu na gani ya ce wannan ba yakubu ne wannan madaki ne to sai gaban su ya faɗi ana cin wannan muhawara sai ga yakubu ya doso kansu to anan shehu aminu mai tashi gudu ya bar takalmansa ya bar takwabinsa ya bar akwashinsa ya bar tantinsa ya bar karagansa ya bar qur'ani ya bar abubuwansa da bura da sa to da aka zo sai malam yakubu ya sa aka buga wannan tambura bare bare suna dawowa sun dauka su ne suka nasara akan yaki aka yi ta kashe su daga ciki ya bi su har kwana uku yana bin su na kashe su suka gudu sannan ya ibi wannan ganima ya tafi da shi sokoto akwai wata baturiya mai suna jim boyd ta kawo a cikin littafin ta mai suna chronology of sokoto history wanda ta ce mr clapperton ya rubuto a cikin littafinsa magazin ɗinsa cewa malam yakubu ya isa sokoto ranar 11 ga watan uku na 1827 da wa'annan ganima da ya tafi da shi wa sarkin musu muhammadu bello sannan akwai baturewa charles landa wanda shi ma yake cewa ya haɗu da malam yakubu a hanyarsa na zuwa sokoto da ganima wanda ya kama bayi ya tafi da su sarkin musu muhammadu bello wanda ya kama daga borno to wannan yaƙi da ya yi sai da ya isa sokoto sai sarkin musulmi muhammadu bello ya ce masa to bisa wa'annan yaƙi da ka yi na baka izini ka buga tambari a ko ina a cikin daulata to dalilin da ya sa kenan malam yakubu sarkin bauchi duk sarkin bauchi yakan buga tambari a cikin daularsa don haka ake masa kyari da yakubu ci garin wani naka ba mai ci saboda shi tambari ba aka buga shi a garin wani sai da in ka yaƙi ka nasara akan mutum sai ka buga a garinsa to shi sarkin ya da wannan umarni da sarkin musulma wanda bello ya bashi akan duk inda ya je a daular usmaniya buga tambarinsa garinsa ne shi sarki ne a wannan gari hakan ya sa wani lokaci a 1932 lokacin sarkin musulmi hassan dan mu'azu sarakuna ya suka kwayon irin abin da sarkin bauchi ke kowa sai ya tafiya da kaɗe kaɗe sai gamna na lokacin ya ce sarkin musulmi a hana kowa zuwa da kaɗe kaɗe malam yakubu na zuwa ya buga tambari sarkin musulmi zai same shi ya ce to ni umarnin sarkin musulmi wanda bello nake sai dai kuma in kai ka canja to shine sai ya ce to wannan magana ya fi karfin sai je gaya wa gwamna a lokacin ya ce masu to ga abin da ke faruwa ba zai tsare ko ba don haka ya sa duk abubuwan da sarakunan musulmi suka yi magabata babu wani sarkin musulmi da ke zuwa yawon shi a baya to yanzu bisa wannan bayani da kai shi ya matsayin shi yakubu yake a wannan daula ta usmaniya shi sarkin yaƙi ne ko na usman dan fodiyo ko kuma dai na daular usmaniya ne ma gaba da eh to shi ya yakubu ai shi sarkin yaƙi ne wa daular gaba daya saboda duk inda matsala ta faru a daular shi ake kira ya zo yawar matsala alal misali akwai lokacin da ba na ga dan bakura na bakura da zamfara suka yi tawaya sarkin musulman Muhammadu Bello bayan mutuwan shi Usman dan Fodiyo bayan Bello ya zama khalifa a lokacin ya tara sarakuna duka bashin dole wayan ba na ga bukura malam yakubu na wajen ana shirye-shiryen cewa saboda sun yi karfi sosai a bari sai wani shekara a zo da shiri a yaƙe su sai malam yakubu ya ce ba za a bari sai wani shekara ba shi na shirye da yaƙi da wayannan mutane har akwai wani yaron sarkin musulmi din mai suna reniga yake ce a sarkin musulmi na faɗa yana faɗa har mali yakubu daka matsawa ya ce idan yana magana da sarkin musulmi ba ma shi ba duka sauran sarakunan arewaci in suna magana da sarkin musulmi kada ya karasa baki in ya karasa baki kuma zai magana zai maganin sa a wannan lokaci malam yakubu ya shirya ya je ya ba naga ya kashe shi ya ƙona garin ya kwace dukiyansu sannan ya je wa sarkin musulmi wannan ya bayar da tabbacin cewa duk yadda rikima ya barke a daular osmaniya malam yakubu shi ke tattara wannan abun ya tsara wannan al'abun allah misali kamar da baka labari a baya ya tsara kudancin daular usmaniya ya tsara gabashin daular usmaniya sannan ga cikin yammacin daular usmaniya din ma ya tsare saboda haka shi malam yakubu wato administratively wato ta bangaren aiwatarwa na mulki shi shine sarkin yakin daular usmaniya domin duk wani yaƙi da ya taso ya taɓa daular usmaniya shine ake tura shi da tsirewas daular usmaniya wannan yaƙi wannan ya bada dama ake kiransa da sarkin yaƙin daular usmaniya marubuta da yawa sukan ce defender of the caliphate wasu sukan ce veteran military commander of the caliphate wasu sukan ce strongest military commander of the caliphate to idan ka tara fasaran waɗannan abubuwan bisa fasaran malamai magabata da marubuta turawa da sauransu wannan da ka fasara shi da sarkin yaƙin daular usmaniya duk da shike dai galibin marubuta tarihi na sokoto ba su kawo irin bajintan da malam yakubu ya a tarihi ba to sai dai farin cikin mu shine akwai marubucin da yake authority ne a tarihin daular usmaniya malam isa talata mafara wanda ya kawo yannan yaƙyaƙen kolo-kolo a cikin littafinsa daular usmaniya to idan haka ne yaya matsayin ko kuma irin dangantakan masarautar boci da sauran sarkin musulmai na sokoto da yake a yanzu yaya dangantaka take matsayinsa kenan eh, ai dangantakansa da sokoto ko sarkin musulmi shine dangantakan da ke tsakanin sarakunan bauchi wanda suka gabata da sarakunan musulmi har yanzu a matsayin da sarkin bauchi yake malam yakubu a wajen shehu usman dan fodiyo da muhammadu bello shine har yanzu irin wannan matsayin a wajen kowane sarkin musulmi da zai zo a wannan zamani saboda haka abin ba shi canjawa kuma idan ka duba alal misali sarkin bauchi shine sarkin da ya juma yana sarauta kafin ya rasu da shi da lamido adamawa kuma lamidon adamawa da sarkin bauchi su ne sarakunan da shi ne inda ke badawa ya musu izini su bada tutan jihadi su ba da bada tambari kamar yadda yake ba mu kowane sarki su manya-manyan sarakuna ne waɗanda suna da garuruwan da suka bada tutar jihadi kamar lamido ya bada tutar jihadi goma sha biyu sarkin bauchi ma bada tutar jihadi goma sha biyu kuma har ila yau sarkin bauchi kafin ya mutu sarkin sarakuna da suka gabata na musulunci kamar sarkin musulmi abubakar atiku kamar sarkin musulmi aliyu baɗan bello sukan turo duk shekara sukan nemi gudumawa sarkin bauchi akan al'amuran da ya shafi yaƙi To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilin tarihin Bauchi Alhaji Dan Rimi Garba da wakilinmu na Bauchi Abdulluhan Muhammad da injiniyanmu da wanda kuma haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. To a gaida Ibrahim Kalmasi yanzu kuma ga saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko mana. sakon farko fito daga ruwanu ibrahim london uba tare da alhaji ibrahim amadu sarkin yamma shi ma daga uba a jamawa suka ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ku gaya wa shugabannin jami'ar apc mai mulkin najeriya da cewa idan suna son karbuwa tare da kafa jam'iyya da kafafuwan ta har ma ta samu yawan shekarun da jam'iyyar pdp ta samu to ya zama wajibi su rage yawan kuɗin fom na shiga takara a zaɓe mai zuwa idan allah ya kai mu. Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bani dama na kira ga hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema da ya kamata ta dauki matakan gaggawa na kwashe dukkanin al'ummar yankin da ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa domin rigakafi a magani. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bamu dama mu yi tur da Allah wadda da ɗanyen aikin da matashin nan ɗan shekara 20 na jihar Oshin Isa Ibrahim ya aikata. na kitsa sace mahaifinsa da kuma kashe shi bayan karɓar kuɗin fansa har naira miliyan uku daga hannun mahaifin nasa da fatar mahukunta za su yi masa horon da zai zama abin misali ga masu mugun hali irin nasa sako daga sani mai lange-lange ya loya wuri da hamza galadima birnin kebbi da salu isa fana shi ko yakubu abdullahi damban ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce akan cece kucin da ake yi a najeriya akan sayawa shugaba muhammadu buhari fom ɗin takara da wata ƙungiyar matasan najeriya ta yi a gani na wannan ba wani abinci ce ku ce ba ne tunda soyayya da ƙauna ne ya sa waɗannan matasa sai wa shugaba buhari wannan fom ɗin domin ya tsaya takara sako na ƙarshe ya ce assalamu alaikum voa hausa girgizan ƙasa a karan farko da aka samu a wani ɓangare a abuja najeriya abin jimami ne ganin yadda ba taɓa ganin haka ba allah mun tuba ba don halinmu ba daga alhaji umar forever da alhaji ado yaro ybc da maturu to a ci gaba da aiko da sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata min muggan laifuka a cikin ƙasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka haɗu suka zama manyan laifuka yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya inda suka ce ba tantance ta ba. Majalisar Dokokin Kasar Iran ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha biyu a lokacin da ake zanga-zanga kan rashin abubuwan more rayuwa da ayyukan yi da kuma cin hanci da rashawa. Kafar yada labaran Faransa ta AFP ta rawaito cewa zanga-zangar da aka yi a wannan satin ta samu asali ne daga kwantar da waɗansu mutane dubu talatin a asibiti sanadiyar shan gurbataccen ruwa. Iyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta, duk da tsananin harajin da Amurka ta dora akan kayan na China. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama wanda ba a cika jin ɗuriyarsa ba tun da ya bar mulki ya shiga rudanin zaɓe da aka yi a jiya Juma'a, inda ya ce ya kamata mutane su yi zaɓe domin 'yancin su ya ta'allaka akan yin hakan. Kaucewa yin zaɓen zai zama babban haɗari a gare su ga baki ɗaya. tsohon shugaban na amurka dai yana magana ne sa'ilin da yake wa ɗaliban jami'ar jihar illinois inda ya karbi lambar yabo ta kwazo da aƙida a aikin gwamnati ya ce halin da siyasa amurka ke ciki a yanzu ba wai ya fara da zamanin mulkin donald trump ba ne yana daidai daga cikin alamomin da suka sanya To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu Ahmad kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Bello dan mai soro taimaka muka gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu wanda muka fi sani ko fi so mu kira shi da suna zanga-zanga ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da yamma mun dawo muku da wani sabon shirin.